السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وداعب لهذا وزاد حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo yau tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha tara ga watan goma miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci ne ta mu albarka jami'a shehu talhatar salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi نماكو ماكو أسكن التاقم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ والضمان من حديث الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنزيل ذا مجلس منا شاكرا إن شاء الله تعالى قال يتي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله babin da zai yi bayani akan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ana a'lamukum billah wallahi ni ne fi kusanin Allah akwai asalin yadda babin yake al-Imam ya ambaci wasu abubuwa ba a Zaridi a ƙa'idar littafinsa ta cewa taƙaita littafin Bukari ya yayi ya goge wasu abubuwa a taken babu yadda yake a cikin sahih bukhari bayan al-imam bukhari ya ka, wannan babu babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah ke kawo cewa wa qauluhum inda al-ma'rifata min al-iman وقال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم duk waɗannan abubuwan alimamun zabili rahmatullahi alaihi ya goge su a cikin wannan ikhtisarin nasa to wannan shine babu babu fadin annabi sallama ana alamukum billah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbansa ni ne nafi kusanin Allah العائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا الباب البخاري يقاونا باب domin ya من mana cewa lallai من Allah sharadi ne na imani babu yadda za a ga kin imani da Allah amma bai san Allah shi ya sa daga cikin shuhudu la ilaha illallah akwai al-ilmu al-munafi lil-jahl ilimi da yake koran jahilci shi ya sa Allah madaukaki da ya tafi ce fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah hatta ne cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah malamai suka ce al'ilmu shar'un lil iman ilimin shar'i ne na imani babu yadda za a mutum ya zama mai imani amma bai sani dole sai mutum ya koya ya sani shi ya koya ya sani sannan imanin su zai zama ingantacce amma kawai sanitun nasu ya kuru na shay'an fa kuntu wannan ba imani ba ne shi yasa suke cewa imanin muqallidi la yashih imanin mutumin da ya ga wani ya imani shi ba kawai sai ya ce ya imani amma ba tare da dalili ba ba tare da ya sani ba to wani imanin nasa ba ingantacce ba ne sannan kuma shi yasa suke cewa sun istadillatun ba'tatu istadillatun ma'taqi ka nemi dalili da ya tabbatar da cewa Allah shi ne Allah shi kaɗai cancanta abota masa sun ba'taqi daga nan sai ka kudurta sai ka san Allah da za ka bauta mawa sannan za ka kudurta bautarsa a cikin zuciya sannan kuma ka bauta masa to kaga ne wannan na na isha radiyallahu anha hadisi ya tsaya a gare ta bayan isnadi kamar da yake a can asalin littafin qalat tace kana rasulullahi sama gida a idza amara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya umarce su idan zai umarce su أراهم أي الصحابة إن زيغنوا تسحبان تدا دون أبو أمرهم من الأعمال بما يطيقون ثم سلسل إلى أمرت السنة أبن ذات إيه أبن ذات إيه شيء أمرت السنة shi ya وانا حديث ما hadisin عليكم بما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تمل عليكم من الأعمال لما تطيقون ku yi abubuwan da za su iya yi shi ayyukan musulunci fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu Allah maka ku yi ba zai kosa ya dena ba ku lada ba har ku sai kun kosa kun daina bauta masa ranar da ka kosa ka gaji ka daina bauta ma Allah to shi ma ranar Allah zai daina baka lada amma ma damar kana bauta ma Allah to Allah maka ku shi kuma zai ci gaba da baka lada sannan a nisar ba a wani hadisin ya ce a habbul a'amali ilallahi arwamuha wa in falla a cikin ayyuka gaba ki ne aikin da Allah ya fi so shine aikin da mutum zai da goma yana yi har ya mutu wa abu da rabbaka hatta ya fiye kan ya wa yin kalla ko da wannan aikin ɗan kaɗan ko da ɗan kaɗan ne to manzan da sallama yana karantar da mu cewa addinin musulunci addini ne mai sauki ba da ala alaikum fi dini bil haraj yuridu Allah bikum kuma yusra wa yuridu bikum al-usra shi yasa suka ce al maghfurun a shari'ar musulunci duk wani abu na kunci da damuwa da wahala to an kace shi ba shi ba shi a musulunci ranar da kake bauta ma Allah madaukakin sarki kana jin kunci kana jin kaga da ka damu akwai wahala a cikin bautar da ya yi bautar da su yake wannan sama idza amarahum amarahum min al-amali bi ma yutiqu annan sama idan zai umarci sahabban da wani abu to yana umarta su ne da aikin da za su iya yi ran nan sai sahabban annan sama wasu daga cikin su sai suka ce inna lasna ka hay'atik ya ma'aikin Allah ai mu ba kamar ka bane kana da wata maziya kana da wata ɗaukaka da wata darajar da ba mu da ita ya rasulullah ya ma'aikin Allah menene bambancin mu da kai inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama ma ta'akhkhara min dhanbika Allah mana kudi gaskiya ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da nan gaba zai zo na zulumin shi yasa kai idan baka ibada da yawa ba ba komai a tunanin in ba ka yawan ibada ba manzo da sama yana sallah da daddare wata rana ya bacci yana sallah bacci kana iya cewa ma a sallallahu alaihi sallama yakan kasa jaransa gida uku yuti rabbahu haqqahu wa yuti ahlahu haqqahu sannan wa yuti nafsahu haqqaha Allah yana ba sallallahu sallama yana ba ubangijinsa hakkin sai tashi ya tallafe sannan kuma yana da mata matansa tara yana ba su hakkin da daddaren sannan kuma yana ba kansa hakkinsa domin yana yin bacci mutum yana yin bacci kage kage shi ne wannan to su sai suka ga wannan shi yasa a wata riwaya ba wannan ba wasu matasan sahabbai ne suka shiri gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ma matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya annabi sallallahu yake ibada da dare sai aka faɗa musu aka ce ai manzon da sama gashi yadda yake gashi yadda yake gashi ne zuwa ce fa ka ka'annahu taqadduha amma sun raina bautar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga yan kadanci sai suka ce a ba mamaki ai annabi sama kadu gufira da ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min jannah ko annabi sama an ka masa abin da ya gabata da wanda zai yi nan gaba na zunubinsa to da shi dan da ibada da yawa ba komai mu ba da ba mu da tabbas ba musamman san mu a wajen Allah mu da kuke sarki ba sai dai ya ce shi ba zai sake kwanciya kan katifa ba to da in ya kwanta kan katifa kila katifa ta rinjaye shi ba zai iya tashi sallar dare gaba ki ɗaya ba sai ce shi kwata-kwata ba ba zai sake kuma cin nama ba sai kuma ya ce shi ba zai ma yi aure ba a sama ya ji su ya tara ya zo ya hudu ba ya ce da ladina kuntum kaza wa kaza ku ne kuke faɗin kaza da kaza to duk an faɗa min abin da kuke faɗi annabi sama ya busa duka waɗannan tunanen tunanen nasu na ganin bari su zafafa fako su yawaita a cikin ibada to shine hujjarsu ita ce hujjarsu cewa Allah ya gafarta ma annabi sama zunubansa waɗanda suka gabata da kuma waɗanda ba su zo ba nan gaba idan suka faɗi haka fa yadbabu sai manzon sama ya fita haka ya hushi hatta yurafa al-ghadab fi waje har a gane manzan sama ya fita ta a fuskarsa ya za ku kun faɗin haka daga nan sai سيما صلى الله ya وسلم يتيه إن أتقاكم وأعلمكم بالله عنه wallahi lallai wanda ya fi ku takawa ya fi ku tsara dokokin Allah wa a'lamakum billahi kuma ya fi ku sanin Allah ana ba kowa bane face ni kaga shi za shi ce ana a'lamukum billahi wa atqakum a wata riwaya ni na fi ku takawa ga Allah takwa ni ne na fi ku tsara dokokin Allah yi da hari abinda Allah ya ce a yi to ni ne na farkon ne an sama huwa awalul muttaqi huwa sayyidul muttaqi shine fi kowa shine a gaba a takawa sai abin da Allah madaukakin sarki ya ce manzon sa da yayi yayi sannan duk abin da annabi sama ya hana shi Allah ya hana annabi sallama to annabi sama ya hadubi kaga inna atqakum wa a'lamakum billahi ana wanda ya fi ku takawa kuma ya fi ku sanin Allah ba kowa bane ne face ni manzon da sama asqan nasi wa a'lamun nasi shi ya fi kowa takawa sannan kuma shi ya fi kowa ilimi bayan da ba wani ba ba da iri kamar amma duk da haka ne ga yadda yake bautar wannan hadisin kamar yadda muka faɗi alaƙarsa da kitabun iman ita ce ashe shara'i ne na ilimi shar'i ne na imanin ilimi shar'i ne na imanin ilimi ba a imani ba ilimi shar'in farko na imani shine al'ilmi ka san abin da za ka yi imanin da shi ilam sun ma'ataƙi ilam sun ma'amin ka sani sannan sai ka kudurta ka imani ba a imani da jahilci mun gane ya ku shi ne wannan malamai suka ce daga cikin abin da za a fitar a cikin wannan hadisin annal a'malu salihata tuki sahibaha ila al-maratib al-saniyya lalle kyawawan ayyuka su ne suke ɗaukaka bawa me yin su ila al-maratib ya kai zuwa ga matakai na ɗaukaka min rafi darajati wa ma'mil khati'ati ta hanyar aikata kyawawan ayyuka ne Allah madaukakin sarki ke daga darajar mutum sannan kuma ya goge masa zunubansa لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه مفسد لا له ولا تعليل له من هذه الجهاد domin a sama bai muta masabbansa cewa a shi yawaita ibada ita ce hanyar da mutum zai bi ya samu ɗaukaka a wajen Allah maɗaukacin sarki kuma Allah ya goge masa zalmansa manzon sama bai musa musu ta haka ba bal minan al-jihatil ukhra sai dai manzon sama ya musa musu ne a matsayin suna jin barci ibada da ta fi tashi yawa yawan ibada ana so amma kada kai ibada da kuma ta fita ta manzon Allah sama yawa ka ji a ranka cewa kai kana da ikon da za ka wuce ibada ta fi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yawa to daga yawan ibada tabbas wancan yana yin ibada sahihiya wanda ta tabbata a sunna mai yawa wancan kuma yana yin kanta da tasa to ba za su zama ɗaya a wajen Allah ba amma da wancan zai zama yana yin madaidaiciya takaitacciya ma amma kuma yana bin sunna shi kuma wancan ya cika ma kansa yana tara aiki mai yawa amma kuma ba yi da yi ba da tushe a shari'a ba sunna yake bi ba kaga ba za ka hada su da yawa yadda waɗancan suka bambanta haka waɗancan suka bambanta so da ka'ida ita ce yawan ibada yana ɗaga darajar mutum a wurin Allah amma da shari'in ne ibadan nan da za a yawaita ta ta kasance an samu ta ne daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sun sama shi ne karantar da ita ba ka kamar mutum ya yi aikin banza shi sa waɗancan sahabban su uku Ya ce ba zai yi aure ba Ya ce ba zai sake cin nama ba Ya ce shi ba zai sake kwanciya a kan eh, shimfiɗa ba a ƙasa zai yi kwana kawai a kan ƙasa ƙarshe manzon da ta sallama ya ce musu أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رجب عن سنتي فليس مني سيني سني لا يكون وجب قميتين وإن تطيعوه تهتد إن كنت بأن تسمى الشريعة لا تطعم أما جدت هكا إلى قيام الليل وترانا وترانا إن بتشي أما إلى عزمي وترانا قميتين عزمي sannan kuma yana da mata kamar manzon sama yana ce musu a'a to su waye kuka je kuka tambaya har suka ba ku yanayi na ba mata na bane zama da su kawai nake yi sun zo na tara su a gida sai dai su kallon su su kalle ni Haga haka ba za ta yi ba sai ce fa mazragi ba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya ce ba ruwan shi da sunna ta ba sunna ta yake bi ba ko baya cikin na to da yawan ibadar da za ka yi kada zuciyarka ta tsarkasa maka cewa ce wata ibada da ta fi annabi sallallahu alaihi wasallam yawa da hujjar cewa ai shi manzon sama an gafarta masa zinubanta wanda suka gabata da kuma waɗanda bai yi su ba nan gaba a'a ya zama ne akwai al-iqtisad wal ittiba ibada tana buƙatar al-iqtifa kayi ta daidai wa daida sannan wal ittiba sannan kuma ka zama kayi ta yadda ake buƙatar a yi ta yadda shari'a take a abdullahi bin abu bin al'as radiyallahu ta'ala anhuma ya ce zai riƙa azumi ga baki ɗaya a rayuwarsa ba ya ce ba ma yana yi yana matashi yana jin ƙarfi sai ya fara azumi kullum azumi da ta bai azumi da daddare kuma ya fi kiyamun laili baya bacci baban sai masa aure aka zaɓo masa wata yarinya daga cikin ƙabilun larabawa masu daraja aka aura masa ba ruwan shi ita da daddare ita kiyamun laili da rana kuma ita aji kage ina magana a wuri baban shi ya zo gidansa ya kawo ziyara ya tambayi matar ya ce ya mutumin naki ya yake ta ce wallahi in ibnaka abdullahi ni man abdu salihu li rabbi ce ɗanka abdullahi mutumin kirki ne a wajen Allah a wajen Allah mutumin kirki kaga a wajen ta ba na Allah ba mutumin kirki ba ne ce a wajen Allah ubangijin sa mutumin kirki ne amma da ƙarshe ma sai ta fasa sai ta ce min rajuli lam ya'rif lana firashan wa lam yakshif 'anna kanaba sai ko wajen da nake kwanciya ma bai sani wannan katifa ta bai san inda katifa ta take sai ta baban ya fusata ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wishi ya kai karar ɗansa manzon da sun ce a biya kira abdullahi aka kira abdullahi manzon sun sai ce abdullahi ya zauna sai ce sifli siyamata bin naha wa qiyamaka bin layl shi abdullahi ya kake sallah da daddare da rana kuma ya kake azumi yace aqumu al-layla kullahu wa asumu an-nahara kullahu a wata ya ce a aqumu wala a namu, wa wala wa la Ya ce ni kullum sallar dare nake ba bacci sannan da rana kuma azumi nake tur ba ranar da bana azumi manzon su mai ce ba za ka iya ba ba za ka iya yi ba duk wata ga ka'ida kai azumi uku fa inna al'ashr fa inna al-hasanata bi ashri amsalha in kai azumi kai aikin alheri ne Allah zai baka lada goma so da idan kai azumi uku a wata Allah zai baka lada talatin kar kwanakin kwanakin kwanakin wata ke ya ce ni wuƙi ku aksar min dani ya ce ya ma'aikin Allah an kawai ne in aka ban na haka da karfi na da lafiya ta ina mata shi ba zan iya fiye da haka mazan sun yi ce to sin yau mai wa akwai yau mai kai azumi ɗaya kwana biyu kuma ka huta ya ce ni wuƙi ku aksar min dani ya ce ya ma'aikin Allah ni zan iya fiye da haka mazan sun yi ce to sin yau mai wa akwai yau mai akhara يوقع الذنب بعد كالتقل فذلك صيام أخي داود أزم صنوانا النبي داود يتيني وديك أكثر من ذلك من سنة لا أفضل من ذلك أنا وش هو والنفاعة عبد الله جيت في منزل صلى يقللين شيء متى ما قالنا من يعني يقول لعل قد تقول لك الحياة عبد الله كاتورا ما كان كعيش إلا جمعك وهو تجي لك لدي على الدنيا kada ne a duniya za ka yi wannan hanzumin ka tsufa ba za ka iya ƙarshe kuwa mai riwaya ta fa'un jira abdullahi tawila سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يتوي رايوش ta tsawaita. malaman sira suna cewa yana ɗaya daga cikin sahabban da suka zama mu'ammaru wanda suka shekara casa'in zuwa fiye da casa'in malamai suna cewa ya shekara wajen casa'in da takwas sannan ya rasu to za a ɗan shekara saba'in da takwas yau ya azumi gobe ya cin azumi so da ka ce dabara kamar da imamu zahabi ya ce a cikin wa alamin nubala ke tara karfin su fi guda da ya azumi ba sai wani satin kuma sai zo sai ta azumi saboda ne ya ce a hakku rasulan ba shi sama ala shay'in fala arzu an amuta ala khilafi ya ce na ɗoma manzon sama alkawari to da ka bana fatan in saba haka yake hanyar su yanzu wannan akwai sauki wani shi ne wanda saboda haka ba yawan ibada ake bukata ba kawai a yawan ibada ana da bukatar ta amma akwai muwafaqatu sunnati ka dace da sunna sannan a cikin muwafaqatu sunna akwai adamu ita'adun nafsi kan ka gajiyar da kanka wa imlaliha ka zama ka kotar da kanka ba za ka iya yin abu ba abin da kai kana yi kai kata ko kana manzo Allah sallallahu ya shigo gidan da sai ga wata mata ɗakin da na shi tana ta wace ce wannan sai na na shi cikin minna da jin daɗi sai ce ai inna ha fulanatu shi ai wannan din nan ce tazkuru min salatiha manzo tana faɗa ma manzo sallallahu alaihi ai tana da yawan sallah manzo sallallahu ce ma sai ce mana baki alaikum bima tudikuna fa inna Allah ta'ala la yaqulu hatta tamam sai mana baki ne wani abin yabo a cikin mutum ya zo ya ta matsa ma kansa banza da sama ya zo ya ga wani mutumi ya zo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya cikin rana yana zufa wannan shi nan ya ce ne wannan sosai wannan kuma fa sai ka ce ai yayi alkawari ne zai yi azumi sannan kuma bayan azumin zai zauna a ranar manzo ne sai a jini addinin mu na musulunci ba wannan bautar jaka. azumi kam je ka cika kayan ka amma zama a rana ba ibada ba kar mutum ya zai zauna a rana yana gasa kan shi ba ya cikin azumi manzon da sama ya ga wani ana tafiya shi ke nan sai ya gan shi kawai gashi na sai ya ga tarin jama'a kan tare a kan wani ana ta mishi bibita ya ce wannan kuma ba ta ya tafiya ya azumi yake Ban su ne ce laita min albirni siyamu fi safar baya cikin da'a ga Allah da nagartar bawa ya zo ya matsa kansa yana shan wahala ya ce ya azumi shi yasa malamai suka ce ko ji tafiyar jirgin sama za ka kai za ka yi cikin jin daɗi an baka dama in ba za ka yi azumi ba ka ki shan ka kai mata kun ga shine wannan wannan fikihu na farko ce na biyu أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها kana zalika ad'a lahu ila al-muwazabati alaiha lallai bawa idan ya kasance ya kai matuƙa ta ibada kuma ya fara cin gajiyar ibada to wanda shi ya fi jawo shi kan ya zama ya dace ba zai bar ibada ba an fahimci haka a cikin fiqhin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi kowa yawan ibada ibada ta zama masa busiri a cikin hamziya ya ce alifal ibada manzon sama ibada ta ya saba da ibada ya saba da ibada shi ne cewa idza hallat al-hidayah qalban nashta bi ibadat al-a'dha idan jiki ya saba shari'a ta shiga cikin zuciya to sai gabobi sun ajin karkashin ibada ba za ta ajin sun gaji ba duk mutumin da ya saba ma kansa da ibada yana yin da yake wata matuƙa ko baya iya bayani istibqal an ni'mati saboda ya zama mun kansa wannan ni'imar domin wannan bautar da yake ma Allah ba abin da ya kai ta zama ni'ima wastizadatan laha bi shukri alaiha sannan kuma yana fatan yana godiya ga Allah Allah ya karo mishi sashi ke to daga ba girin girin ba ke mai shi yasa tarbiyya kake ma kanka kada mutum ya je ya ɗibo tashin farko jirgi an sha faɗa mana idan za ka yi ma kanka tarbiyyar kiyamun layi to fara ma da ya raka'a daya ya inganta wasu sahabbai suna ba da fatawa ya halatta mutum zai iya raka'a daya kiyamun layli raka'a guda an ruwaito daga Usman bin Affan radiyallahu anhu an ruwaito daga Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu sun tafi akan cewa ya halatta mutum zai iya wuce da raka'a daya kawai ka tashi da daddare kawai zai karanta alhamdulillah Allahu akbar kai alwalaka ka tashi ka karanta fatiha ka karanta kudu wallahu ka zauna kai sai ya ka sallah ko haji siyamun layi shi ka fara da rak'a daya kana na ana nan sai kake tuyo ba ku gode ku shi ka karanta sabbi isma rabbi la la ka karanta ul huwa rak'a ta biyu ul ya yau ta biyu sannan raka'a ta uku karanta ulhuwan lamu sannan ne ka koma kai barcin ka zuwa asuba har siyamun layi ana nan wata rana sai kake tuban ka gode biyar ana nan ana nan wata rana zai ka ce bakwai ana nan wata rana ka ce ta ana nan wata rana ka ce sha ɗaya ana nan wata rana ka ce sha uku ana nan wata rana sai ka ce bari ka rika ashirin da ɗaya ana nan wata rana sai ka ce bari ka rika arba'in da ɗaya shi ke nan ana nan wata rana kawai sai ka ga Allah ya taimake ka ka fara kiyamun laili kila tun wajen karfe ɗayan dare har asuba baka gaji ba kuma gobe ka tashi ba wanda kuma ya sani kaga ibada ta ta maka a jikin ka to haka ake abu na uku da aka fitar a cikin hadisi a lokufu in zama hadda shari'u min azimatin wa rufsati a tsaya iyaka abin da shari'a ta iyakance ka wannan abun ko da azima ne azima shine abin da shari'a ta ce maka kai tilas ko rufsati ko kuma abin da aka sauƙaƙa maka kar ka wuce فهمنا واعتقاد أن الأخذ بالأرتق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له فهمنا كقدر تاء أبنية كشيوة أبدا أبن يتصوص إيوان لشرع المسلم في تيه ذلك يا ذاتي لشرع يا فأبن ذات تقول كيش من بطك وعلا أما كم يتاقى مشرع يتاقى مشرع كما تجنن قلوبي تشجع تجنن قلوبي تشجع ranar da duk ka zo ka fara yin ibadar da ba shari'a ta sa ka ba to sai ta rika jin duk wanda ba irin taka yake yi ba sai ta rika jin kaji shi abin da kawarijawa suka fara da shi ke shi yasa manzon da sallama ya siffanta su da cewa sun fi kowa karatun alqur'ani sun fi kowa azumi sun fi kowa yawan sallah kuma haka aka same su a aikace kawarijawa to haka suke amma za su gama karatun ƙur'anin su suna ajiye shi ke nan da musulmi ya yi zunubi ƙwara ɗaya zai ce an nene shi jinin shi ya halatta kuma su kashe shi kuma su ce aljanna za ta shigo su kawo hanyar masallaci suna kabbara kuma su ce duk sun kashe da liman da ladan da kowa su ce duk aljanna za su je su da suke wannan aikin aljanna ne su kaga wannan musiba ce to da ka mutum ya tsaya inda shari'a ta iyakance masa ko mu kankantar wannan abu ya mutu ya je jin goma kansa wata ibada da yawa alhali ta saba ma shari'a sannan na hudu wannan aula til ibadati alqasd wal mulazama abinda aka fi so a ibada shine daidai wa daida kuma mutum ya lazumci ibada kan ya mutu ya bai kan ya mutu ya zama kafin ya mutu ya bar aiki bana wata ibada da kake na Allah roƙon Allah Allah ya sa kai don har ƙarshen rayuwa ka kana yi abin da yake buƙatar shi lal mubalaghatul muhdiyatu ila ta ba kai wa matakan da kuma wata rana za a zo ko shi kenan shi ke ta gaza ba kama da bil hadith al akhir wanda Imam Ibn Hajar ya kawo shi cewa kamar yadda ya zo a wani hadisin Annabi sunan yace al mumbantu ay al mujid fi sayyi la ardan qab'a wala zahran abqa al'umbatu mutumin da ya matsa ma kansa ya ta tafiya a ƙasa har bayan ka ya balle yanzu misali zai mutum ya tashi a ce ga mota za ka ce ce zai je kaduna sai ce ga mota ka shiga sai ta shi a ƙasa je kawai ya fara gudu yana kaiwa gwargwado sai bayan shi ce kuci sai ya zube ana wasa kaduna ya kai kaduna hal abqa zaharahu ya babban shi lafiya lau duk da zahar nan wasu malama a sun fassara a matsayin dabbarsa ya gajiyar da dabbarsa ya sa cikin bala'i ta gani. to zaharu ko dai zaharu nasa ko kuma zaharu ana nufin abin hawansa duka kaga la ardan qata bai kai inda yake son ya kai ba ko ya kai ya kai Kaduna ya kai a kan baje baya ya balle ko kuma dabba shi ta dunkushe wala zahra na abqa bai ba kuma bayan shi ya zauna lafiya kare na amfani wannan ibada abin da ake bukata shine ya zama har karshen rayuwa kana bauta ma Allah madaukakin wannan hadisin akwai maganganu a game da shi da ibn hajar ya kawo akwai malamai da suke ganin da inganta ba ma dai wasu malamai suna ganin hadisi ne hasan fikihu na biyar a tambihu ala shi jabi rubatu sahabati ibada ibadati yadda an faɗakar da mu a game da yadda sahabbai suke da tsananin san ibada sannan wa talabihim da min alkhair da kuma yadda sahabbai suke son kullum su ƙara alheri sahabbai kullum ne ma alheri suke yanzu wannan tunanin nasu da manzon sama har yayi fushi a kai san alheri ne ya yasa haka san alheri ko amma kan san alherin ka sa ka wuce shari'a shi da ibn masud ya fadi kai da imamu jami'i ya waito a cikin sunan tinsa da islami sahihi yace fa kan muridin lil khairi la yablughu so nawa ne mutum yana son alheri amma bai kaiwa zuwa ga alheri so da kaje alheri ya tsaya ne a cikin abin da annabi sama ya karanta kada alherin ka ya ja maka san alherin ka ya za ka zama mai bid'a ka kirkira abin da ba a saka ba darasi na shida da aka fitar a cikin wannan hadisin مشروعية الغضب إنها مخالفة الأمر الشرعي يا هلتني وأدي غشي ولوك سنجد أن تابع مشارعة إن أكا تابع بأمرني شرعة يا هلت أي غشي والإنكار على الحادث المتأكيد لفهم المعنى إذا قصر في الفهم يا هلت كما أي فدع قبل من ما كما تفهمتون أبا ما يكاك تهيجا شيء ذا ذاك قاعد جيت ونما نصم تيجي آه هاي هبا هاي لنكي nake tsammanin kana cikin masu fahimta shi to ba laifi bane dan an faɗa haka akwai maganganun da magabata suke faɗa ma almajiransu yau da za a faɗa ma ɗalibin wannan zamanin sai cikin goma shi to zai fashi littafin gaba su ce ai ba dole bane sai na zo karatun ana magabata kan faɗi maganganun da sun ninka abinda wani malami yau idan ya faɗa to shi kenan dalibin nan zai tawa ya ya fashi littafin shi ya ma buɗe ƙafa ya ma malamin saki ya ce nan ne kawai makaranta kunan ne wajen da ake karatu sai a zo ana zagin mutane to magabata ta kan faɗi maganganun da sun fi wannan a kwanakin bayan mun buga misali da liman bula a mashi ka zo karatu wajen shi ce sai alade kuma gobe ka dawo yanzu wani ɗalibi ne za ka kalle shi ka ce mishi alade kuma ka ɗaura fuska da gaske yake kowa ta kake mishi wallahi ba zai dawo ba ka kaga ba za ka haɗa mu da su ba ce ya eh, yi wannan malamin masifaffen malamin ya cika faɗa shi ke nan zai gaba almamu za mu shi alabi zai ce maka ya kalle ka ya kalli duk girman ka kuma komai tsawon gemun ka ba ruwan shi zai ce zai ce ka tafi sai alabi kuma gobe ka dawo to shi yasa yadda mun ce zama ne albarka ba irin namu ba mun san abu kaɗan za a faɗa ma ɗalibi shi kenan zuciya ya amfata an an an an ci mushi rikici an walakanta shi aka ce a yi a musulunci to idan mutum ya kasance ya kamata ya gane wani abu mai gane ba ya halatta a mishi fada gashi nan manzon sama gashi nan ya musu ya nuna fushinsa. hushinsa ta'riban lahu ya tayaqquzi domin a maka tsayi domin ya zama ya fada ya zama ya fahimta sai da muke gani ya kamata ka fahimci kaza ya za a ce baka fahimci kaza ba na bakwai jawazu ta hajjushin wani bi masu yi min fadli ya halatta mutum ya faɗi abin da yake da shi na falala fi hasajin hajjabi ne zai gwagwadon bukata inda al'amunin mubahat da ta'azu idan ya zama mutum ya tabbatar da wannan da zai sa shi ya girman kai ko ya jiji da kai kaga manzo sallallahu ya ce ana a'lamukum billah ko kuma ya ce me inna atqakum wa a'lamakum billahi wa ana kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya ce ij'alni ala khazain al-ard inni hafizun alim ya halatta inda kake ganin ya kamata ka faɗi falalar ka tanka to ba laifi bane dan ka faɗi yanzu misali a waya sai ka kira wani a waya shi ke nan so je kai ta sunanka shi ba zai gane sunanka ba saboda kana da wani suna na daraja to ba laifi ne ka ce kai ne wani hmm? sunanka sunanka shekh mudi misali kai malami ne sunan ka muji sai ka kira wani ba yi da lamba ko tashi farko ka tsaya kai ta ba da wahala kai ka ce muji ke magana ko kuma kana magana da muji ne to sai da ta wani muji ne da ne sallan alewa sai ya maka walakanci ko amma sai ka faɗa ƙarar ka ce shek mudi ne ka ƙara maka lafiya to nan ka baka ayaban kan ka kai ba ya halatta yin wannan kun gama su sama nan ai ya ce inna atqakum wa a'lamakum billahi alim sun mantawa suka yi da matsayin manzo Allah sama to duk duniya ba za a samu wanda ya fi annabi ta kawa ba duk duniya ba za a sami wanda ya fi annabi sallama ilimi ba so da ka duk wanda zai koyi to ya koyi da shi kai ya ji a ranka cewa zai wuce ba za ka iya ba ka ita ba ba yadda za ka tafi kafin manzo Allah sallama sai kuma ba da za a fice ka fi shi bin dokokin Allah kaga kaga wannan ke so daga ya halatta mutum ya faɗi falalarsa a inda ake buƙatar ya faɗi falalar wannan ba alfahari ba ba kuma nuna isa ba ne ka faɗa ne saboda a gane a wuce shi ke sajiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yan tawaye suka zo suka zagaye shi ya faɗi falalolinsa daga ciki yake cewa ikhtaba'tu li rabbi ashra ya ce akwai wasu abubuwa guda goma yau zan ambata su ubangiji na kawai na ɓoye mawa ubangiji na kawai na yi dan shi ba wanda ya sani shi sai ya ci gaba da lissafa falalolinsa na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai ya lissafa musu abubuwa guda goma sun duk kuma suna nuna falalarsa amma ba su dade shi ba na tafas bayanu an da ne rasulun sama hukumatar kamalin islam hadisin yana nuna mana manzan sama yana da matakin cikin dan adam adam manzan sama ya saka ba yi da tawaya ba gani ko balagal ula bi ya asu na jami uku tsari allah su ya kai mutuka a cika duk sami wunsa masu kyau ne duk ɗalibin mazan sama gabaki ɗaya ba na yawa duka sun Allah ya kalle shi ce wa in tuntun uhu ta ce laƙasta na lakunfi rasulun lahi uswatun haka na fi liman kanu yabdullah a yau mal'afi wata kira Allah haka fiya mazan sama kawai za rufe idan ka kaji shi bayan da za ka bi sai aljanna bayan shi ba wanda yake da wannan matsayi duk wanda za ka bi to ka yi idan ka abuji in ka ga ya kauce ma hanya ka ce ba nan bane ya kamata ذكر أن معرفة الله تعالى المبنية على المحبة والتعظيم والاحترام والهيبة تزيد في الإيمان حديث يا كرن تدمو شيوا للي سنن الله وانا أكجنا شي أكن كان الله يجرم مع الله da kuma ganin darajarsa da kuma ganin haibarsa to wannan sanin shine ke ƙara imani Ina kara ma mutum imani liza qalu shi yasa ma suka faɗa suke cewa man kana billahi a'rafa kana min akhwafa duk wanda ya fi sanin Allah su ya fi tsoron Allah duk wanda ya fi sanin Allah su ya fi tsoron Allah suna ba da labari yi a cikin littafin mutala'a wasu yara wasu yan mata suka je daji a cikin mutala'at haka labarai na ban dariya ko labarai na koyon larabci cewa suka ta gari aka sai suka bi can suka fi bayan gari suka je suka zauna kawai sai suka samu wani zaki katon zaki kawai shi ke nufi yaran nan yan mata guda biyu kawai suka shafa kan shi kuma zaki kawai shi bai musu komai ba aka ce wai matar zaki sai ta zo sai ta ce haba mai gida haba yara su zo suna wasa da kai haka sai ya ce tsale hmm, su can aka yi ta neman yara har yamma ta ba a gan su sai aka shigo daji ana shigowa daji ana tafiya ana tafiya kawai sai aka hango yara tsaye can ana yin gaba ana yin gaba duhu na karawa sai aka haska fitila sai aka ga yara a cikin zaki ridididididid sai ya ce uwar gida sun ga wanda suka sani na wannan nan ba su sani ba ne kin ga waɗanda suka sani su sun sani sun yadda suke ko amma da na basu sani ba shi yasa ga shi shafa ba su kina da kai kyalen su dan bayan Allah ne <laughs> to gani shi ne wannan so da haka man kana lillahi haka, kare min akhwafa duk mutumin da ya fi sanin Allah to sai ya fi tsoron Allah in ga mutum yana mai Allah shi shi to bai san Allah ba bai san Allah ba shi yasa ba abin da ke kara ba mutum sanin Allah fiye da sanin sufofinsa ka rika tadabburin sunan Allah ka ɗauki sunayen Allah ka ɗauki matsayinsa sunansa shididul iqabi shi kawai za ka yi tadabburi yau a kansa shididul iqabi mai tsananin azaba ka kalli wannan siffar kai ta kallanta kai ta kallanta ana tuntuntunanta wallahi zai taimake ka ba za ka aikata wani sabon ba sannan kuma suna faɗa suna cewa suna cewa man kana lillahi alama kana indahu azam duk wanda ya fi sanin Allah to Allah sai ya fi girma a wajensa sai a san Allah to so da ka zai fi girma ma Allah so da ka alakar babu ke nan da hadisin da babu babu tafaduli ahli al-iman fil a'mal babu na gaba al-imam al-bukhari yace babu tafaduli ahli al-iman fil a'mal babu fifikon ma'abota imani a cikin aiki duka mutane ne masu imani amma za su zama sun fifita a aiki wani aikin sai kasance yawansa ya fi na wani sannan kuma wani aikin sai fi zama ya fi nagarta gwaggwadon yanayin imaninsa a cikin zuciyarsa da kuma ikhlasinsa da Allah da kuma gwaggwadon tsantsanta biyayya ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zama ya fi wani ina hujja عن عدي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها كالسود فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفواء صفراء منكرية حديثي لك أبو سيد الخدري رضي الله عنه صحاب من زن الله تصمى سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه يشي لك النبي صلى الله عليه وسلم يشي يدخل أهل الجنة الجنة كان الجنة إذا أكرم جسادي ذات شجاع الجنة هو ذلك الجنة دار طريق في الجنة وطريق في السعي وأهل النار النار sannan yan wuta kuma su shiga wuta an gama hisabi da an samu sakamako sun mai ƙudun bayan duk an gama shiga wuta an gama shiga aljanna sai Allah madaukakin sarki ya aiki da rahmarsa rahmarsa za ta yi aiki kashi casa'in da yaran nan da ya bari a wajensa to sai fara aiki أخذوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من ظل الصلاة في ألا يتي a fitar da duk wanda ya kasance akwai gwaggwajen kwayar komayya da imani a cikin zuciyarsa a fitar da shi daga wuta wannan hadisi yana cin hadisai masu falala ko da kwayar jarra imanin mutum yake sai a fitar da shi daga wuta fa yakhduna nin qad iswaddu sai a fito da ɗan wuta sun yi baki wulik su ne ake cin su aljihannamin ake yan jahannama kenan sun fito sun yi barci gudun sun zama kamar gawayi fayin kauna hayati sai a jefa su a wani tafki da Allah ya tanada sunansa tafkin rayuwa akwai akwai akwai akwai asalin a bukhari al-imamu malik ya shakka domin wannan hadisin riwaya imamu malik riwaya malik a ciki yake cewa fayin kauna fi hayati sai a jefa su a cikin tekun ruwa alhaya ruwa amma nan fa yulqawna fi nahri alhayati sai a jefa su a tekun rayuwa ai suna da ka'ida suna cewa la'aya ta bi la'aya. ba rayuwa in ba ruwa hatta ba haushi la'alla kalmar ta suna kalmomin suna da alaka da juna ruwa rayuwa fa kamar sun yi kama ko to haka balarabe na cewa alma'ul haya ruwa sai ce masa alhaya alhaya ruwa alhayatu rayuwa shi za su ce abu uku suna da alaƙa da juna alhayatu alhaya'u da alhaya alhaya ruwa alhayatu rayuwa alhaya'u kunya so da ka ce la bi la haya wa la ta bi la haya'i ba rayuwa idan ba ruwa haka nan ba idan babu kunya ba rayuwa shi yasa suke ce ma fuska al-muhayya al-muhayya wadda aka rayar da ita so da idan aka idan mutum ta zama ba kunya to shi ke ta zama da damuwa to sai a fitar da su sai a sa su a cikin wannan ruwan na rayuwa فينبتون كما تنبت الحبة بالكسر بكسر الحاء haka ya tabbata a cikin sahih bukhari fayanbutuna sai ka gansu suna sabunta rayuwarsu rayuwarsu na dawowa kama kama kama kama tambutul hibbatu kaman yadda kwaya in aka aka sa ta a karkashin aka sa ta aka aka sa ta a cikin ƙasa aka shuka sai ta fitowa a hankali haka za su kai za a gansu suna girma a hankali في جانب السيل أجيف الروع كما يد شوكا تكي فتوة أجيف الروع ثم حتى ذات الأجاو وادر الوصف الهاجدة عندما دوري ألم ترى أن لها تخرج صفواء صفراء ماذا سنيتي إذن شوكا مصمم بلاوة تفارة فتوة باقة جنب إثناء فتوة أبطين ميرون قد ميفاي شعوة ملتبية كما إنت تاش فتوة تكن فتوة أدوكولي كما تكن فتوة باقة حتى ذلك يتابعوا أدوكولي da za ka laɗe Allah ya nuna maka za ka iya ganin lokacin da ke buɗewa fulawa za ka fito a dunkula su zai ga tana buɗewa tana buɗewa hankali to haka za ka saba wannan hadisin yana yana yana daga cikin manya-manyan hadisi malamai suka ce a gurguje fi hujjatu li ahli sunnati ala al-murji'ati wannan hadisin hujja ne ga ahli sunna su kafa hujja akan murji'a murji'a ne musuwa ya murji'a su murji'a suna cewa imani baya cutuwa duk saban da mutum su a wajen sun ka ce la ilaha illallah duk abin da kake dama ka je kaga wannan hadisin na nuna mana ashe eh, masu imani za su iya shiga wuta wanda ya ce la ilaha illa Allah zai iya sa a wuta domin gashi nan an faɗa an ce gashi za a fi za a sa su a cikin wuta to hujja ce da ahlus sunna in mazhabuhum annahu la yadhuru ma al-imani ma'siyatun domin murji'a aqida su ita ce su wai duk saban da mutum zai yi to ba zai cutar da imaninsa kuma ba zai shiga wuta ba fala yadkhulu al-asim nara aƙidar murji'a mai sabo ba ya shiga wuta in musulmi ne kaga ƙasar nan aka ba mutane wannan fatawa a rediyo za ka ji malami yana faɗi yana cewa mai faɗin la ilaha ba zai shirka ba mai faɗin la ilaha ba zai shiga wuta ba a'a mai faɗin la ilaha illallah zai iya shiga wuta gwaggwadon da nufin da ya aikata wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a to kun ga hadisin a wannan ya yi raddi ga murji'a sannan fihi hujjatun ala al-mu'tazilati wal khawarij sannan kuma hadisin cikin ban sha'awa ya yi raddi ga ɗayan ƙungiyar ita kuma ƙungiyar da ke cewa duk wanda ya sabo ɗaya ya mutu bai tuba ba to wuta zai shiga kuma in ya shiga har abada su wa mu'tazila da khawarijawa wanda an yi mana batun su kwanakin baya kaga kaga wannan kenan إذ دل الحديث على عدم وجود تقليد العاصي في النار domin hadisin ya nuna cewa ne mai saƙo ba kwado da bane da mai imani Allah zai fitar da shi daga wuta ya mai da shi aljanna fikihu na uku fihi dalilun ala tafaduli ahli imani fil amali hadisin na nuna ashe mutane ba matsayin su dai a imani ba wasu sun fi wasu yanzu ya za ka kamanta imanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da wanda ba shi ba wanda baya nan amma manzo sama sai masa shaida ya za ka kamar da imanin sayyidu na umar radiyallahu anhu da imanin wanda ba shi ba wanda shi ma baya nan manzo sama ya masa shaida da imani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune da sahabbai sai yake ba su labari ke ce baina ma rajulun yamshi eh, abin nan baina ma rajulun rakiban baina ma rajulun rakiban fakara fasara yadribuha wani mutum yana tafiya kawai akan saniyarsa ko sai ya rika dukan dabba ya rika dukan saniyar sai saniyar sai ta waigo sai ce mata wallahi ma da abin hada kulit shi kai ba don haka fa aka halice ni ba ma kulit ku yi uhtar walakin kulit su li ahdusa an halice ni ne ba don a haula ba an halice ni ne dai in yi shuka ya rika zuwa ina haru a gona sai sahabbai sai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat subhanallahi sani ya ce magana manzon suna ya ce i ya ce i yi, kuma ni wa qad raditu ana wa Abu Bakr wa Umar wa laysa hadirai shi ni na yadda Abubakar Bakr ya yadda Umar ba baya Umar ma ya yadda kuma ba su abubakar ne mai cewa in kana qad qala faqad sadaq in annabi ya faɗa ta yi gaskiya ba kamar da imaninsa da imanin wanda ba shi ba kaga akwai tafadulu ahli imanin fil amali wal imani nafi. akwai fifi an da amali min al iman sannan fiqhu hudu hudu lalle a shi ayyuka suna cikin imani ba a raba in ka ga mutum ya rike aikin addini to gogwon imanin sa gudun imanin hadisi na karshe da za zamu karanta wa anhu ai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala sama bayyana ana najimun manzalar sun ya ce ina barci wata rana ra'aikun nasa yi wa'azu alayya kawai sai aka rika bujiro da mutane ana nuno min mutane na mabiyana a cikin bacci wa alaihim qumsun kowa ya sa a cikinsu. hama ya su sosai wanda ما su السجية السنسة في وند الجسد وتوشنون وانسبتاني با يا تاري جاء ما يا قري قلنا kawai daga nan zuwa nan ta rufe mishi sauran kuma kasan da abu ne kaga da damuwa wa min hama ma na dalik akwai kuma wanda na shi ma bai kai haka ba wanda ta shi ba ta kai haka ba ma wa urida alayya umar ibn al-khattab wa ya zo yaduruhu amma sai ga sayyidina Umar dan Al-Khattab radiyallahu anhu shi ya ta rigar da hajjar kasa take halin da bai shiga baki daya قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله تسكتت يا ما اسم الله يا كفتر وانا ممثل دقيق قال الدين ماذا سمعت الدين الدين من سيدنا عمر أتسيج هذا أقول تفاضل عن الإيمان في الأعمال إيمان الدين سيدنا عمر تكيني شف ko shi ya shiga uku ya ji kunya ya tafi yanzu wannan hadisi malam ka zo wannan falalar kai kamata ya tafi to Allah madaukakin tafi, ka ba mu koda dai mu zama koda ta kalmar shi mu kai kai kamata ka yi addu'a amma sai ka zo tana zage shi saboda taɗewa da lalacewa da damsul basirar da khizlani kaga wannan shi ne so daga manzon da sama ya yi sai da Umar fikihun hadisin fadilatun jalilatun li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah sayyidina Umar madaukakiya a wannan sannan akwai hadisin da za mu karanta shi muke jin a gaba shi kuma da manzo sama ya nuna yadda sai na mafarkin da ya na shan nono ya ce an ba ni nono sai na sha na ba wasu ma suka sha sai na umar ma da ya sha sai na ga nonon har ya fito ta kumbunan kumfa shi ce kai sai safai suka ce sai fa awwalta ha ya kafa fassara sai ci al'ilmi sai sai na umar ci cikin ilimi yake da shi nan tafadulu ahli tafadulu ahli iman ashe ma abota imani suna da fifiko imanin wani ya kula wani na uku ta'dilu ru'ya ya halatta a fassara mafarki wa su'alu al'alim biha anha sannan ya halatta wanda yake mafarkin a tambaye shi ya fassara Za ya halatta halatta aka ce amma abin da ya fi amsa a san ka je ka ce duk mafarkin da kai ta fassara ma zai a fassara maka wani mafarkin ka ta kuka kuma ba za ka sake baccin da za ka yi wani mafarkin ba ka ga mai fa'ida shi to da kan kai mafarki kai shiru da bakinka in na alheri ne ka ba da labari ka ba masoya labari masoya ba aka ce ka ba su labari ka ce su taya ta addu'a ka ga wani mafarki ga gidan ka ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna zo na ka ga gidan rediyo ya kamata ka ji sai dai kuma magabtan ka za ka ci Wani ya ce Allah ya ba haka ba ne. ka gani da damuwa amma sai ka yi ya tsama masoyanka amma kawai shi ke nan sai mutum ya tashi ya ce ga ya yi mafarki ya gan shi ana tattaka mai wuka wannan kai gum da bakin ka ka faɗa ma kowa amma da za ka san ka da za a ce ka samu wanda ka san ya iya mafarki ya iya fassara mafarki sai ka zo ka ce fassara maka to ba kai laifi ba ka saba ma shari'a ba sai dai ka yi khilaful aula ka yi abin da sabanin abin da aka fi babu jawabu isha'ati al'alim sana'a al-fadil min afhadi ya halatta malami ya nuna wani daga cikin almajiran ta yabe shi idza lam yahissa minhu idza lam yahissa bihi bi'ijab wa nahwi amma idan ya tabbatar da aransa ya tabbatar da cewa wannan ba zai sa shi kuma ya kai girman kai ya halatta ka fitar da mai falala ka nuna falalarsa ka nuna darajarsa ka ce gashi tashi wani wannan yana sa wasu su ji a ransu cewa su ma bari su koyi da shi ويكون الجر التنبيه على فضله لتعلم منزلته يا زمان من فرك لكي وانا فتن فلل التاسع سبو دعسان كوشي ويعامل بمقتضاها سنة إن أنتاج زائم وآملا بشي أي مؤاملا بشي سبو دعسان فلل التاسع ويغضب الابتداء به ويغضب الابتداء به والتخلق بأخلاقه sannan kuma ya kasance kayi ne domin a faɗaitar da mutane cewa ke koyi da shi kuma su ɗabi'anci da irin ɗabi'unsa ba laifi ba ne ka gana ba zai sama gajiya ba da fallafin na ba ko ba umar ba kawai wasu sahabban haka manzan da sama ya rika faɗin falalarsu kowa manzan sama sai ya faɗi falalarsu kowa sai ya faɗi falalarsu shi ya sa suke cewa la ya gudu illa bin tafsir suke cewa in kana son ka ce wane ya fi wani to kai tafsiri suka ce in a babi ka zane to wane ya fi in kuma a babi ka zane to wane ya fi to a nan da wuya wani ya kama kai ke ke shi. mun gane in a babi ka zane wane ya fi kuma a waje ka zane wane ya fi ibn jawbi rahmatullahi alaihi wasu mutane guda biyu suka zo wajensa suna musu wai da sayyidina abubakar da sayyidina ali waye fi daraja sayyidina abubakar da sayyidina ali shi kuma sai baya son ya nuna ya nuna ma wani daga cikin Ka ji a cikin da haka sunna wani jama'a kwata kusa bai kamata ma ka kawo wannan ba sayyidina abubakar ya fi sayyidina ali radiyallahu anhu amma ibn jawzi sai wata dabara sai ya ce wanda ya shi a wajensa shi ne ci wanda diyarsa take wajensa shi ya fi wanda shi ne eh? ba al-goma sayyidina yana auren yar manzo Allah sallama shi kuma sayyidina manzo Allah sallama yana auren yar sayyidina ali ɗaya sai na abubakar sai ce wanda ya shi take wajen shi ya fi ya shi shiwa a kai wanda ya shi take wajensa to shi ya fi shiwa abubakar ba wanda ya shi kage yanzu ga shi ya bakku da jibi jini ya faɗi wannan magana fiye da shekaru ɗari tara da suka wuce shekaru ɗari tara da suka wuce ya faɗi wannan shi ke nan ƙage da ta suka yi kowa ya tafi ce ai nawa ne ni nawa yake nufi wanda ma ce ai nawa ke nufi suka tafi to wallahu alam Allah shi ne da Allah ya kara mu da kan manzon sama daraja Allah ya ba mu ikon koyi shi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه